أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na muwatta ta imamu malik rahimahullah yau muna ashirin da biyar ga watan bakwai watan rajab wanda hijira take da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara mun kwana ƙarshen babi na biyar a cikin kitabu tahara a cikin wannan littafi na muwaɓa ta imamu malik yau cikin amincewar allah za mu tashi kan babi na shida babu jami'in wudu babin da ya tattaro matsaloli ko fa'idodin da suka shafi alwala shi abin da babin zai faɗakar shi ne matsalolin da suka shafi alwala da irin fa'idodin da alwala take dauke da su da kuma irin baiwa da musulunci ya samu ta hanyar alwala. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستضابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار hadisi ne mursali sai dai a ruwayar turmuzi wanda aka samu daga jabir ibn abdullahi ya ainihin iso da shi zuwa ga sahabi Allah muke roƙo ya datar da mu حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi game da abin da ya shafi istibaba me ake nufi da istibaba Sarki? gusar da najasa ko kazanta daga jiki shine istibaba lokacin da aka tambaye shi yace awala yajidu adukum salasata ahjar ashe ɗayanku ba ya samu duwatsu guda uku ba wanda zai goge da su idan har ba ruwa. Wannan zai nuna maka irin sauƙi da addinin Musulunci yake samarwa ‘ya'yansa. Sauƙi da addinin Musulunci yake samarwa ‘ya'yansa. Musulmai suna da ruksa da yawa a cikin rayuwar Musuluncinsu. idan aka ce sai an yi abu kaza kafin kaza sannan sai a biyo da ruksa sauki kamar yadda lalle ne mutum sai ya yi wanka in akwai janaba a jikinsa kafin ya ci gaba da yin ibada sai aka samu ruksar taimama haka kuma sai an yi alwala kafin mutum ya ci gaba da ibada duk irin ibadar da sai in an yi alwala ake yin ta sai aka samu ruksa ta taimama to haka nan tsarki idan mutum yayi bawali ko ga'idi ko abin da ya kama da irin wannan dai abin da kan fita daga jikin ɗan adam ta gaba ko ta baya to ana so mutum ya wanke da ruwa idan kuma babu ruwa sai yayi amfani da abin da ake gogewa da shi ko duwatsu ko abin da ya kama da su. To shi ne a nan ya ce, Ashe, ala ya ji a dukun, shi yanzu ashe ɗayanku ba zai samu salasata a jari duwatsu uku ba. To wannan ya nuna maka shi ne ainihin wato matakin da ya fi yawa a witiri. Kamar yadda a wani hadisi ya ce, Idan mutum zai yi amfani da abun bogewa to yayi amfani da wutiri wutiri kuma yakan faru ne daga ɗaya zuwa uku ko biyar ko abin da ya wuce zuwa tara don haka sai ya ambaci uku to ba lallai ne an tsayar a kan ukun ba yace ashe mutum ba ya samu dutse uku ba da zai goge da shi kenan idan mutum ya samu guda ɗaya wutiri ne idan har ya goge ya goge. to abin da yasa yawanci a ɗayan akan samu matsalar da ba zai fita ba dole a ƙara to in an ƙara ku lalle ne a iso uku ba za a tsaya a biyu ba don ba zai zama wutiri ba sai in an kai shi uku to shi yasa aka ambaci dutse uku a nan wa billahi tawfiq وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج, خرج إلى المقبرة وأن حديثي نأبو هريرة yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita zuwa makabarta faƙala ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun wannan ita ce sallamar da ya yi wa wa'yannan bayin Allah da suke kwanci a wannan makabarta ta baƙi'a. Assalamu alaikum. Bai yi amfani da salamun alaikum ba ko salamu alaikum. A nan sai ya yi amfani da Assalamu alaikum. Sallama da ake yi wa rayayyu ta zo da Assalamu alaikum, ta zo da Salamun alaikum. Amma a magabarta Assalamu alaikum, wanda ake yi wa matattu, da alif dalam. Assalamu alaikum, dara ƙaumin mu'minin. Amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidajen muminai, wannan an ambaci gidaje ne, ana nufin masu gidajen. Gidaje a nan magabartun ko kaburburan, kamar a ce, Amincin Allah ya tabbata a wannan gari na Som, ana nufin garin mutanen garin. To haka nan amincin Allah ya tabbata ga leku ya ku gidaje na muminai. Wa inna insha Allah, mu ma in Allah ya so, bikum muna nan tare da kula na za mu riske ku. To akwai abun lura a nan, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kira su muminai, ko dai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yaye masa sanin cewa waɗanda suke kwanci a wannan a gaba ɗaya masu imani ne. Ko kuma an ɗauki sunansu na asali kawai wanda suka mutu da shi, domin idan mutum ya rasu akan musulunci ka ɗauke shi kawai mumini ne. Zannu bil mu'minina khairan, ku yi wa masu imani zaton alkhairi. sai ya kira su gaba ɗaya kawai dara ƙaumin muminina. To inna in sha Allahu bikum lahikuna, mu ma in Allah ya yadda muna tafe. Ana sa tsammani in Allah bai yadda ba ba za mu ba? Eh? Ba a tunanin rashin zuwa kam, lalle tabbas ne zuwa kowa sai ya je don Allah ya riga ya yanke hukunci tuntuni cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai mutuwa ce to me yasa yace insha Allahu domin abun da ake sa ran ko Allah zai yi ko ba zai yi ba shi ake ce masa in Allah ya yarda ai ko to anan malamai suka ce insha Allahu bikum lahikuna in Allah ya yarda mu ma anan za mu riske ku anan garin Madina in Allah ya so anan za mu mutu in bai so ba fa a wani wuri ba nan ba inna insha Allahu bikum lahiquna bil imani mu ma in Allah ya yarda za mu riske ku da imanin mu kamar yadda kuka mutu da imani ah, Allah yana iya yi wani yana nan raye da imani ya zo mutuwa bai mutu da imani ba in Allah bai so ba to wannan muhallin insha Allahu da malamai suka yi ta bada rayuwa In sha Allahu mu ma muna nan tafi a wannan kurumin na makabartar bakiya mu zo mu iske ku kaga daga cikin sahabbai akwai waɗanda Allah bai so hakan ba wa'yansu ba a baƙiyar aka bunne su ba wa'yansu a Uhudu wa'yansu a Iraki wa'yansu a Sham wa'yansu a wasu wurare ko to shine in Allah ya yarda mu ma muna nan za mu zo nan din mu kwanta tare da ku in Allah bai so ba kuma mu kwanta a wani wuri. In Allah ya yadda mu ma muna nan tafe da imanin mu za mu mutu kamar yadda kuka mutu da imani. Ta yi wa'yansu su yi ridda, yanzu kana iya zuwa makabarta ku je kun kai wani, sai ku ce, Assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin wa inna in sha Allah bikum lahiqun. Ta yi a cikinku wani ba nan za a binne shi ba, Allah bai so ba. ta yiwu a cikin ku wani kafin ya mutu zai yi ridda Allah bai so ya mutu da imanin ba an fahimci ba bayan ya faɗi wannan gaisuwa da ake yi wa mamata waɗanda suke kwance a cikin ƙaburbura sai ya ce wajittu anni kadara aitu ikwanana na yi burin ina ma da na ga ‘yan uwanmu, na so a ce na ga ‘yan uwanmu. Allazi na lamyatu ba waɗanda ba su zo ba, ba ma tare da su. Eh? Faƙalu ya Rasulallah, alatna bi ikwanik, mu ba ƴan uwanka ba ne? Ƙala bal antum ashabi yace a ku abokanan aiki ne ku sahabbai ne yan uwa suna tafe za su zo ne nan gaba lam ya'tu ba'du shi yasa yace wa ikwanuna yan uwanmu lam ya alladina lam ya'tu ba'du ne waɗanda ba zo ba a baya ba a yi su ba nan gaba ne za su zo amma ku da muke tare yanzu ko abokanai na ne don da ku muke gwagwarmaya kaga muƙami akwai na sahabantaka akwai na ‘yan uwantaka. Su sahabbai bayan ‘yan uwa ne sannan kuma abokanai ne na manzon Allah, sallallahu Alaihi wa Mu kuma ‘yan uwa ne. mabiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoya. An fahimci wannan ko? Su masoya ne na manzon Allah mabiyansa, ‘yan uwansa, abokanan aiki tare da shi. Mu kuma ‘yan uwa ne, masoya ne, mabiya ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ba mu yi aiki lokaci ɗaya da shi ba, ba mu gan shi ba, ba mu zauna tare da shi ba, ba mu yi magana da shi ba ya yi mana muka yi masa muka tambaye shi ya ba mu amsa ya tafi muka bi shi ya zauna muka zauna ya tashi muka tashi ba mu yi wannan da shi ya sha muka sha ya ci muka ci ya miko mana muka karba muka mika masa ya karba mun yi amma sahabbai ba duk sun yi wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka su yace antum ikhwani abunna antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd dan uwan mu sune wanda ba su zo ba da sai nan gaba wa ana faraduhum ala alhawd zan je in yi dakon su a tafkina zan jira su a tafkin alkausara inna a'tainaka alkausar lalle mu mun baka alkausara in ji Allah don haka zan jira su a wannan tafki, duk sai mun haɗu tukunna, wani zango ne a filin alkiyama, kafin a tafi kowa ya je gidansa na aljanna. Wannan wani zango ne da annabi sallallahu Alaihi wasallam zai gana da dukkan al'ummarsa. Allah ta mu gana da shi a wannan tafki na alkausara. kuma kowa zai samu kofin da zai sha ruwa da shi ba tare da wani yana jiran wani ba. domin an ce kofunansa tamkar taurari ga sunan suna kyalle in ka miƙa hannu kawai sai ka rike sai ka ɗebi ruwa sai ka sha na wannan tafki kuma tafkin ruwansa ya fi madara haske ya fi zuma daɗi ah, zan jira su a wannan tafki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa فقالوا ya رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من يأتي بعدك من أمتك ya za a yi ka gane wanda zai zo daga bayan kabar duniya a cikin al'ummarka ya za a yi ka gane shi mutanen nan fa baka yi yayi da su ba baka zauna da su ba kuma ka ce duk wanda baya cikin al'ummarka ba zai halarci wannan tafki ba ba za a bar shi ya sha ba to ya za a yi ka gane ɗan uwa da al'ummarka wanda kuma baka yi zamani da su ba ta yaya ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara aita a wata ara aiki كباني لاباري لو كان لرجل خيل غر مهجلة في خيل جهم بهم ألا يعرف خيلة قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا مهجلين من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كباني لاباري law kana li rajulin da a ce wani mutum yana da khailun ghurrun muhajjala yana da dawakai da suke da fararen kafafu min khay eh, ko wato idan aka ce ghurrul muhajjala yana da farin goshi shi shine ghurr muhajjal ne wanda yake da fararen kafafu goshinsa an sa fari kafafuwan kuma an sa fari kowace ƙafa tana da fari a ƙafar, sannan ga goshin ma yana da fari. To wannan dokin naka ko wa'yannan dawakan naka, idan suna tafiya duk wanda ka duba za a gan shi da farin goshi da fararen ƙafafu. Idan wani baƙi kirin ya zo ya shiga ciki, ba za ka gane ba? Eh? Ba za ka gane dokin nan ba naka ba ne? Shi ya zo baƙi kirin bai da ɗigon fari a goshi bai da ɗigon fari a ƙafa, cikin dawakanka masu haske, masu farin goshi, masu fararen ƙafa Su ne ma'ana a gur muhajjala. Fi khailin duhumin buhumin sai suka zo cikin dawakai baƙaƙe kirin, suka shiga cikin baƙaƙen dawakai kirin. duhumin buhumin baƙaƙe kirin ala ya arifu khailahu yanzu mutum ba zai gane dawakansa ba kalubala ya rasulallah suka ce a'a ya rasulallah zai gane قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا مؤجلين من الوضوء وهكذا ينقوم مؤمنين wa'inda suke cikin al'umman nan tamu za su zo ranar gobe kiyama da fararen fuska da fararen hannaye da fararen kafafu min alwudu'i saboda alwalarsu filayen alwara su ne za su ba da wannan haske irin na wa'incan dawakai da manzo Allah sallallahu alaihi ya yi kwatance da su mumini zai zo da hasken goshi da hasken hannaye da hasken kafafu saboda alwalar da yake yi kullum aƙalla sau biyar. An gane wannan? Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ta wannan hanya ne ake ganewa, amma fa ku sani muminai ma sukan taso da wannan hasken da farko, abun nan munafukai. Sai dai nasu dushewa yake yi, saboda alwalarsu ta munafurci ce. Sukan nuna imani sai su ɓoye kafurci. sukan nuna ainihin sunna sai su boye bidiya sukan nuna tauhidi sai su boye shirka sukan nuna soyayya sai su ainihin bayyana ƙiyayya ga masu imani sukan ha'inci addinin musulunci yukhadi'una Allah wallazina amanu sai su ha'inci Allah su ha'inci addinin Allah su ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani to su muminai za su taso sai a ba su ɗan hasken, kamar yadda su ma sun ba da kai, to su ma bari a ba su, a musu yadda suka yi. Sai su yi tsammanin imani ya samu, su ma za su haye, sai suna tafiya yana dushewa, yana dushewa, an zo daidai inda zai yi amfani inda za a haye siradi haske ya ƙare. Dudu sai su rika kiran masu imani, unzuruna naftabis min nuriku, ƙilar wa a kun faltamisu nura. Ku shaurare mu mana kusan mana hasken ku kuɗan juyo mu ga haske mu bana mu hasken ya dushe, sai a ce, irji'u ra’a ku koma baya can duniya faltamisu nura ku nemo wani hasken ai anan ba a samun haske daga duniya ne ake samowa don haka sai ku koma duniya sai ku samu haske za a iya komawa kaga kenan an rasa har abada shine illar munafurci mutum yana ji yana gani masu imani za su haye su je su tar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa don haka soyayyarka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi ta tsakaninka da Allah ka yi ta da son manzon Allah da son sunnarsa son manzon Allah yi masa biyayya, misaltuwa da umarninsa, nisantar haninsa, ƙaunar abin da yake so, tsanar abin da bai so, wannan shi ne son annabi, bin annabi, kasancewa cikin taron masoya ko mabiya sunna ta annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa wa ana fara ala al-hawdi ina nan ina jiran su a tafki na a fala ya fala na zadanna ko fala ya na rijalu eh a'a ku yi haƙuri akwai ruwayoyi a nan. yace fala ya zadanna rijalun akwai kuma waɗanda suka zo da cewa zadanna rijalun to ya kamata mu yi ɗan lokaci a nan aka ce fala nan kuma aka ce falaya zadanna ko to anan abin da ake nufi za a kore waɗansu ga waɗanda ba a kawo musu fala ba. Ko? Fala ya danna kada a kore. To yaya za a yi a samu a fahimci wannan abu? Za a kore, kada a kore. Da ya za mu fahimci wannan matsala? Eh? Fala ya zadan ni rijalun an hauri, kama yu zadul ba'iru dallu. ce, kada ku yarda, fala ya zadan na rijalun, kada waɗansu mutane su yadda su kore kansu daga tafkina, kamar yadda ake kore raƙumin da ya ɓata in zai so ya shiga garkenka. Wani raƙumi ya ɓata ya tinkaro cikin garkenka kaga ƙoƙarin korarsa za ka yi kar ya shiga don ba naka ba ne. To kada ka kuskura ka yi sanadin korar kanka daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ka tinkaro kai ma ka gansu a Tarki za ka zo, a zo ai ta koraka na cewa koma, koma ban da kai. To kada ka yarda haka ta faru da kai, idan kai amfani da fala. Idan aka yi amfani kuma da cewa fala, to lalle tabbas yuzadan na rijalu, waɗansu rijalan waɗansu mazajen za a kore su idan suka zo za a kore su ne ba za su iso tafkin ba sai sun taho su ma suna so su zo mataki na farko hasken su ya dushe sannan suna ƙara suna kira manzon Allah ma na kira ya ce al'ummata ne al'ummata ne sai a ce su ba sa cikin al'ummarka fala rijal anil haudi za a kore waɗansu mutanen idan suka zo suka tinkari wannan tafki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maimakon a su kamar kowa kama ya ba'iru kamar yadda ake kore raƙumi abdal wanda ya ɓace. Unadihim ni kuma sai ya rika kiransu, ala halum, kai, kai, ku yo nan nan ne ku taho ku taho ala ku ji mana nan ne fa ku taho ku taho ga wurin ala halum ina ta kira su fa yuqalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'da yace kai wayannan kyale su sun canja maka tsari bayan ka taho kun ji illar canja addini ko sunna ka maida ta bidi'a tauhidi ka maida shi shirka halal ka maida shi haram haram ka maida shi halal mara kyau ka ce yayi kyau wannan mataki da za a fara samu kenan kafin a tafi jahannama a haramta wa mutum shiga tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da jirkita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun matakin kafkin alkausara za a ware shi annabi yana kira sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su ce da shi innahum qad baddalu waɗannan sun canja maka addininka yanda ka yi shi ba haka suka yi ba yanda ka bar shi ba haka suka yi ba baddalu sun canja ba a daka bayan kai kaga kenan duk abin da aka kirkiro shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tabdili ne canji ne baddalu gairaka ba'daka sun canja a bayanka lokacin da yake nan kam ana yi daidai bayan ya bar duniya kowa sai ya kwaba ya kwaba ya ce na annabi in ya jagula ya jagula ce annabi nawa saboda tsabar reni in ban da rena annabi Michael Jackson ya dau abu ya yi kiɗi ya yi rawa kai ma ka ɗauko ka yi ka ce annabi kawa sunna ce har na su ɗauko a su ɗaura nan su ɗaura nan su riƙe ‘yar sanda da ba jala ruririn ruririn kuma ku yo layi ku ce annabi wa? Eh? Su haɗu a cocinsu suna tafi suna waƙa suna yabo na annabi Isa kuma ku yi wa annabi Muhammad ku ce annabi wa? Sunna ce, na farko kun yi ƙarya kun ce haka sahabbai suke yi a lokacin sa kenan. yana zaune suna rawa a gabansa suna yabonsa kenan ko? An taɓa karantawa an yi haka masallacin Madina? Yana zaune suna waka suna tashi suna faɗuwa suna rawa suna kiransa. Ko kuma ku kira sunan Allah ku wulaƙanta shi da ganga, ku wulaƙanta shi da waka, ku wulaƙanta shi da rawa maza da mata, sai ku ce wai Allah kuke wa. wannan ba canji ba ne. in ka ce annabi ya yi irin wannan kai ma za ka ce kai kamili irin manzo Allah zai yi haka to in bai yi ba abun kenan ba mutunci inda za ka gane marar mutunci ne yake haka ma manyan shehuna ma ba sa yi su kujeru ake ake musu masu laushi sai su zauna su kuma marasa mutuncin da ba su da ilimi su za a ba fili mai kura su ne suke irin wannan shi in an fara ma in an yi jawabi 'Yi wazi yi wazi sai ce to a yi hakuri kafin nan shehu ya bar guri kafin muharraka to ba abin kirki ba ne kenan a bari a yi a gaban shehu mana sai shehu ya tafi sannan sai a turnuke shi sanda yake nan zai yi muku nasiha ya yi muku irin aiki irin na manzon Allah to shi kuma bari in ya tafi mu kuma mu mu duka kuma haka ake yi ai da shi zai shiga gaba tun da imamu ne shi ne shugaba to ya shiga gaba shi zai fara yi mu kuma mu ci gaba da yi ko amma sai aka ce a shi shugaba daban zakiru daban shi zakiru shi zai jagoranci jahilai shi aikin jahilci za a yi hargowa shi kuma shehu aikin ilimi zai yi da shi da 'ya'yansa in ya tashi 'ya'yansa su goya mar baya ruhu su tafi su je su kwanta a gida su yi ta karatun Qur'ani su haddace su yi ta istighfari suna salatin manzo Allah ko kuma kuna rawa cikin kura ko shi yasa kake ga shehunan duk ƴaƴansu sun iya Qur'ani sun iya hadisi Zakiru da ƴaƴansa kuma sun iya rawa sun iya hargowa kun natsu ku yi hankali ku gani an wautar da mu kawai su suna da basira suna da hankali ‘ya'yansu sun sa su sun yi karatu mu kuma ‘ya'yanmu an ce su yi zikiri kiɗa yana da kyau ku yi rawa ko ma da wani irin abu ne kuka yi bi annabi za ku samu lada to me yasa ‘ya'yanka ba za su zama zakirai ba suke zama shehunai eh ai da ya kamata ‘ya'yanka ne za su zama jagorori su a gefen ilimi suke mu kuma gefen rawa wannan ingiza mai kan turuwa ma ai bai kai haka ba Allah ya sauya to irin wa'annan mutane idan suka tawo za a ce baddalu sun canja addini ba a daka bayanka fa qulu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma sai in ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan to can su can su nesa da su nesa da su nesa da su kaga daga nan kuma kun rabu da annabin da kake wa ƙarya shi da kansa zai ce to ku nesa da su ku nesa da su mu ma daina ganin su kar mu tsammanin namu ne daga nan kuma sai a kore su kwata kwata ma su daina jin ɗoriyar inda wurin yake kaji sharrin bidiya وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان بن أفان أن عثمان بن عفان جلس على مقائد فجاء المؤذن فآذنه بالصلاة عمر بن الخطاب عثمان بن عفان inji maula ɗinsa yake cewa jalasa alama maƙa'idin ya zauna a wani wuri da ake zama a ƙofar gidansa akwai kamar yadda ake yin dakali gurin zama to shi wani dutsi ne yana da tudu to sai Usman ibn Affan ya zo ya zauna akan wannan dutse faja al muazzin mai kiran sallah faja'a sai ya zo fa azana hu fi salati ya kira shi yace an fa kira sallah jama'a na jira ka zo ayi sallah kuma lokacin salatul asr ne sallar la'asar ne fada abi ma'in sai ce to a kawo mishi ruwa فتوضأ عثمان بن عفان يا الولاء ثم قال sannan sai والله wallahi ya rantse الله Allah حدثنكم حديثا hadisan laula في كتاب الله yace zan ba ku labarin wani hadisi ba don labarin yana cikin ƙur'ani ba ma haddathtukum da ba zan gaya muku shi ba don dai yana cikin alƙur'ani da ba zan gaya muku shi ba sun maƙala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ƙuri ma min imri'in ya tawabba'u fa yusinu wudu'ahu babu wani mutumin da zai yi alwala ya kyautata wannan alwala tashi summa yusalli salata sannan ya sallaci wannan sallah da ya yi don wannan sallah da ya da wannan alwala illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra ce sai an gafarta masa zunubin da ya yi tsakanin waccan sallah ta farko da wannan sallah ta biyu hatta yusalliha haka kuma za a yi ta yi yana cikin wannan gafara har ya sallaci wannan sallah ana ta gafarta masa to wannan hadisin shine abin da Usman ibn Affan ya ce ba don aya tana cikin alqur'ani ba da da ba zan gaya muku ba qala haya, qala malik to shine haya yake ce mana maliku ya fassara wannan magana ta Usman ibn Affan da cewa ayar ita ce wannan arabu yuridu hadhihi al-aya Imamu Malik yace ce, Ina ga yana nufin wannan ayan ne. yace ce, Maganar da nake so in gaya muku ba don tana Ƙur'ani ba da ba zan gaya muku ba, don ba mamaki wa'yansu su ce, Kai, ya haka zai faru. To, amma tana cikin Ƙur'ani. Imamu Malik yace Ina ga ayar ita ce, aqimis salata, barafayin nahari wa zulafan min al layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, zalika dhikra lidh-dhakirin. yake ayar ita ce aqimis sala ku tsai da sallah tarafain nahari a gefen yini azhar da la'asar wa zulafan min al-laili da kuma wani ɓangare na dare za ku yi azhar ku yi la'asar ko kuma ku yi isha abin nan za ku yi isha'i ku yi magariba ku yi isha'i ko kuma ku yi isha'i ku yi asubahi innal hasanati domin kyawawan ayyuka alwalolinku da kuke yi, yuzhibna sayyati suna gusar da ƙananan laifukanku. Zalika zikira lizzakirina. Wannan tunatarwa ne ga dukkan masu ainihin tuna Allah a duk lokacin ibadarsa in yayi za su tashi, su yi himma domin yin ibada, to wannan tunatarwa ce. To sai ya ce wannan ayar abin da take nufi kenan. alwala da mutum zai yi ya yi a azhar da la'asar da magariba a gefen yini ya yi alwala ya yi isha'i ya yi abun nan ya yi isha'i ya yi asubahi a ɓangaren dare wannan shi shine zikira zakirina. to amma akwai waɗanda arwayar ta zo da laula ayatun na kusa da inji su daga mana inji laula ayatun ba don aya ba a cikin alƙur'ani. Kaga anan ba laula ayatun ya zo da shi ba, laula annahu fi kitabillahi. To, amma akwai ruwayar da ta zo da laula ayatun, ba don wata aya ba a cikin alƙur'ani, da ba zan ba ku wannan labarin ba. To, amma wannan ruwayar abin da take nufi ba don ayar da take tsawatarwa ba tana cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim to wannan ayar a wannan ruwayar so ainihin urwa suka ce ita ce. Usman ibn Affan ya ce ba don kada Allah ya kama ni a rufe waccan ƙofar. Ba don da Allah nake tsoro kar ya kama ni da ya ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal guda. lalle waɗannan da suke ɓoye abin da Allah ya saukar na ayoyin Allah bayan Allah ya saukar da bayani ya tabbatar da shi sannan kashe wannan sai kuma mutum ya zo ya ɓoye sai ya bayyana wa mutane son zuciyarsa to Allah ya ce min ba'di ma bayyana lin-nasi bilkitabi, bayan Allah ya bayyana wa mutane abu a cikin ƙur'ani ƙarara kai kuma a matsayin kawai malami sai ka zo ka koyi wannan abu sai ka bayyana faranka to Allah ya ce ulaika yal'anuhum wayannan su ne Allah yake tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta ma suke ta tsine musu ba wanda zai tsira daga wannan tsinuwa illal na tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su suka dawo suka misaltu da aya wa bayyanu suka tara mutane suka ce musu da abinda muka gaya musu nan ukun nan fa kuskure ne ga yanda abun yake don ka koma kai kaɗai ka tuba ma aikin banza ne in dai ka riga ka kira mutane a kan bata to sai ka zo kuma ka ɗaga baki kuma hallau ka ɗaga murya ka ce musu wannan abun ba haka yake ba ga yanda yake da kuskure ne bayan ka gyara sannan ka bayyana tabu wa aslahu wa bayyana dole sharadin ukun nan sai ya cika a tuba a gyara a bayyana wa mutane amma duk mutumin da ba haka yayi ba to ya haɗu da la'antar Allah da ta masu la'anta mala'iku masu imani duk za su ki ne masa albarka to tsinuwa ta Allah kadai in aka jale ka da ita ta ishe ka mala'ika ɗaya ma in ya tsine maka ta isa eh balle aka ce ya la'anhumullahu Allah ne ke la'antar mutum la'anta ana nufin nisan ta mutum daga rahama kuma ana ci gaba da yi fa fi'ilin mubari ne yal'anuhumullahu Allah na ci gaba da tsine musu ma'ana nisanta su daga rahama wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta duka kowaye yana daɗa nisan su daga rahamar Allah mala'iku masu imani duka kullum mutum nesa yake da rahamar Allah kafin a ce ka gama shekarunka na duniya ka yi nesa da rahamar Allah fiye da yadda ba a tunani dole kawai sai mutum ya koma makomarsa wutar jahannama Allah ya kare mu don haka ‘yan uwa ɓoye gaskiya a cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah hadarinsa ba ƙarami ba ne to anan malamai suka ce wa'inda suka zo da ruwayar laula a yace laula annahu fi kitabillahi ba don wannan bayanin yana cikin Qur'ani ba suna nufin wannan bayanin da ya faɗa cewa duk mutumin da ya yi alwala ya kyautata alwalarsa to zai ainihin samu gafarar zunuban da ya yi tsakanin waccan alwalar zuwa waccan sallah da zai. To shi kenan sai Imamu Malik ya fassara ya ce ba don bayanin yana cikin Ƙur'ani ba, sai Imamu Malik ya harari Ƙur'ani lokaci guda sai ya ce ina ga wannan ayar ita ce wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna sayyiati zalika dhikra liz wannan kenan ba don bayanin yana cikin littafin Allah ba to nan ne bayanin yace mu mali. wancan kuma da suka kawo da cewa laula ayatun ba don tsoron wata aya ba a cikin alqur'ani da ba zan gaya muku ba domin wani sai ya dogara da cewa abinda daga nayi alwala na yi sallah zunubin da na yi ɗazu zuwa sallar magariba an yafe kawai sai ya yi sakaci ya yi ta yin yadda ya ga dama ce da ba zan faɗi wannan ba don kar mutane su ɗauki wannan gara ɓasar su yi amfani da ita su yi ta fakaci. in ji Abu Hurairah abun nan in ji Usman ibn Affana to amma ina jin tsoron wata aya a cikin Alƙur'ani bai karanta ta ba su urwa suka ce ayar ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi har zuwa ƙarshe ita ce ayar da Usman ibn Affan ya ji tsoro kar a sa shi cikin masu boye abu bayan ya san shi yace ba don tsoron wannan ayar ba da ba zan gaya muku wannan bonus din ba don za ku shagalce kawai mutum ya riga ganin yanzu fa daga nayi alwala in nayi abu ma za a yafe mini kawai to ya kamata irin wannan ilimin garaba sannan a riga koyewa to amma idan na boye ina jin tsoron waccan ayar ba don haka ba da ba zan faɗi ba shi yasa na faɗi kun fahimci bambancin وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن suna bihi suna bihi ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza tawadda al-abd al-mu'min idan ba bawa mu'mini yi alwada. fata ma maba sai ya kurkura bakinsa kharajatil qadaya kurakuran da ya yi duka da bakinsa za su fito min fihi daga bakinsa wa idza idan ya sha ruwa ya tace kharajatil khataya min anfihi kurakuran da duk suke cikin ainihin hancinsa za su fito ta hancinsa in ya tace ruwan fa idza gatala wajhahu idan ya wanke fuskarsa kharajatil khataya sai waɗannan kurakurai sai su fito min wajhihi daga fuskarsa gaba ɗaya sai su zube hatta ta min tati ashfari a ainihi har sai sun fita ta ƙarƙashin girar idonsa wani za ga tala ya yadayhi don ya wanke hannayensa ya kura kurakuransa duk za su fita min ya yadayhi daga hannayensa hatta ta min da mintati min tati asfarin har sai sun fita ta ƙarƙashin ainihin kaifunsa, faratansa na me asfari yadayhi faratun hannayensa fa'iza masaha bi ra'sihi idan ya shafa kansa kharajatil khadaya sai kurakuransa duk su fita min ra'sihi daga kansa hatta takhruja min udhnayhi har sai sun fito ta kunnuwansa wa idza ghasala rijlaihi idan ya wanke kafafuwansa kharajatil khadaya kurakuransa za su fita min rijlaihi daga kafafuwansa hatta takhruja min a azfari rijlaihi har sai sun fita ta karkashin akaiku faratan yatsun kafafunsa qala sun sun a mashihu ilal masjidi, sai yace kuma sun makana mashihu ilal masjidi, sannan sai tafiyarsa zuwa masallaci ta kasance wa salatuhu da sallarsa nafilatul lahu ko na Na nafilatul lahu sai ya zama ƙarin lada gare shi kaga tun daga alwalarsa kawai zunubai kan sun ƙare yanzu idan ya zo ya yi in ya zo ya kama hanya yana tafiya tafiyar kanta wani ƙarin lada ne idan ya yi sallah kuma ƙarin lada ne amma zunubai an gafarta masa tun a alwara mashihu ila salati wa salatuhu na fila tafiyar da ya yi zuwa salla da sallar da ya yi wannan duka na fila ma'ana ƙari abinda ke nufi da nafila a larabci ƙari bayan ka yi azahar sai ka ƙara raka abin ko hudu ko shida ko to wannan ai ƙari ake kiransa shi yasa muke ce da shi nafila an gane ko to a nan yanzu wannan hadisi akwai abubuwan lura da yawa a ciki anan ce idan mutum ya shafa kansa masaha bi ra'si idan ya shafa kansa kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min uznaihi ba ambaci kunnuwansu kadai ba ko aka ce idan mutum ya shafa kansa kurakuransa za su fito ta kunnuwansa sannan ba ce idan ya shafa kunnen ba to anan sun tafi akan cewa kai da kunne duka magana kai suke ɗauka tunda an ce an shafa kai zunubai sun fita ta kunne ma'ana an shafa kai din da kunnan sai zunuban suka fito ta kunnen suka zube an gane ko shafar kai ya shafi shafar kunne duk mutumin da ya shafa kansa bai shafa kunne ba tamkar bai shafa kai ba haka ma wayansu malamai suka tafi an gane ko waɗansu suka tafi akan cewa ma ba sai ka sabinta wani sabon ruwa ba kamar su imamu malik suka ce a sai ka sabonta sabon ruwa wata jadidul ma'i lahuma da sabonta ruwa domin su an gane ko to yanzu anan kurakuran da ake cewa za su zube su tafi za ka dawo ba ka da laifin komi banda marin da kai wa wani fa banda harbe wani da kai banda hannun da ya ɗau kayan wani yauwa don wannan haƙƙin wani ne Abin abinda kai tsakaninka da Allah shi ake nufi duk wani laifi wanda ya shafi tsakaninka da ubangiji to shi wannan alwala na sa a kankare maka zunubban kurakuran amma banda hakkin mutane kar ka je kai ta sata ka ce daga mun yi azhar an goge shi yawwa ka je kai ta bugun mutane ka ce abinda daga nayi alwala an wanke zai zubo ta farce na eh karka dogara da wannan wannan ba a yafe haƙƙin wani ana yafe maka haƙƙin da yake tsakaninka da Allah Allah ya hana ka abu kayi to in imaninka da Allah ya sa ka zo yin alwara, Allah sai ya yafe maka malamai suka ce kuma sara'ira ake nufi ƙananan laifuffuka banda ainihin kaba'ira kaba'ira in ka tuba shi kenan. idan mutum ya gama alwala wace addu'a ake yi ne kam? Eh? Na? To, a nan, wannan addu'a takan taimaka wa mutum sai a tsarkake shi daga kaba'ira. An gane ko? Allahumma, aji'alni, mina tawabina. kaga masu tuba kenan kana nufin ka tuban wa Allah to idan har baka manta ba kai wannan addu'a sannan ka roki Allah ya saka cikin tsarkaka to sai a saka cikin wanda aka karbi tuban su aka tsarkake su kaba'ira sai a yafe maka don ita ba a yafe ta sai an tuba Allah cewa in ta ji tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ƙananan za mu yafe muku ko ba ku tuba ba, ko ta hanyar alwalan nan in ka yi ƙananan ka an an zubar da su, banda kaba'ira, kaba'ira kuma sai ka tuba. Idan Allah ya taimake ka kuma ka tuba a ƙarshen alwalar, to sai a yafe maka ba'ira. to laifin da kai wa wani ba, ka ɗauke mar kuɗi, ka mare shi, ka munsune shi, ka yi masa sharri, ka yi masa cune, aka kulle shi, ka masa cule kai shaida aka kwace filinsa da shaidarka ka sa hannu aka ce dukiyar ta ba tasa ba ce ta wane ce da sa hannunka aka kada shi a shari'ar da yake da gaskiya da sa hannunka aka yi masa kaza aka yi masa kaza wannan fa sai ka je ka biya shi wannan sai in shi ya yi yafe maka ko kuma ka mai mar haƙƙinka haƙƙinsa ko kuma a je lahira a ɗebi ibadarka a bashi ko a ɗebo zunubin salatta maka amma sauƙi babu ta nan. Don haka hakkin wani Allah bai yafe shi. Kaba'ira ba a yafe ta sai an tuba, saga'ira kuma na yafewa da in mutum ya nisanci kaba'ira, sannan kuma ta hanyar samun irin waɗannan falaloli na alwala. An gane ko? Kar a rika jin irin wannan aje a yi ta kwaɓa a ce ai daga na yi alwala shi kenan. akwai lokaci? na? lokacin ya tafi ko rana ta yi to sai mu tashi hadisi na na sittin da ɗaya ko sai mu kwana akan hadisi na sittin din nan sai a yi haƙuri saboda lura da rana ta yi kuma akwai shingulloli a gaban jama'a muna fatan tun da saudi ake yin littafin gobe Allah ya kai mu sai mu karasa shi wannan babu da izinin Allah in ya so Allah ce mu mu daidai da Allah ya ba mu ladan shi kurai kuma Allah ya fi mana a ah, Allah wanda ke sarki ya datar da mu ah, na'am ba tambaya eh akwai asarar da kuka yi za mu karanta hadisin lokaci ne ya kure akwai hadisin da yake ba da falalar tafiyar da ake yi zuwa masallacin ma insha Allah sai ku eh alaikum salam eh kana iyawa shaidan ne yake so ya rinjaye ka eh na alaikum assalam eh istidaba din shine tsarkaka eh tsarkaka Istijimar kuma an amfani da amfani da butse ko foge ko wani abu ka gane istidaba kuma ya shafi kowanne da ruwa ne da dutsen ne duka dai tsarkaka ake nufi ba a karantar da ana yin ta a wanka ba. Eh. Taimama don hadasi babba da taimama don hadasi karami niyya ce kawai take bambanta su. Ka gane? Amma taimamar iri ɗaya ne. duka fuska ne da hannu kawai ake shafawa ba wai fili za ka samu kai kaɗai ka rufe ka tuɓe kai girgima ba yawwa ka ce tun da janaba ne a shi ma dafawa ƙasa za ka yi ka shafe fuska da hannu kawai sai dai niyyar cewa wannan taimama ne don halatta abin babban hadasi ke hanawa wancan kuma niyyar hana abinda da ƙaramin hadasi ke hanawa domin halatta abin da ƙaramin hadasi ke hanawa. Ka gane, aniya ake bambanta su, amma sifar iri ɗaya ce. E dama ba da baki ake faɗi ba, dama niyya muka ce niyya kuma ba a baki ake yin ta ba, a zuci ne. In aka tambaye ka ina muhallin niyya yake, ina za ka nuna? Anniyatu muhallu halƙalbu, ko wahiyar ƙastu bil ƙalbi. yawwa dama a zuciya ke faɗi ba da baki ba yawwa baki furuci yake karatu yake magana yake amma baya kuduri kuduri shine niyya zuciya ce da wannan aiki. eh, eh ba a ɗaga yatsa, amma ana ɗaga kallo. Eh, Wato maimakon yatsa ana ɗan hararar sama haka, an gane ko? Ma'ana kana ɗan tinkarar Allah da addu’a. ka gane? Domin koyaya in aka ce maka Allah ka fi tunaninsa a ƙasa za ka leƙa? Eh, wayancan ne in za su roƙi Allah ya yi su sun ya su mu kuma kama mu ne ko? yawa to sai ka dan tinkari Allah haka da addu'a eh amma ba wai ya tsara haka ba wannan bai zo ba eh amma hakan ya zo eh wannan ma bid'a ce babu shi a sunna eh da shan ruwan guntun alwala na sa sanyin zuciya yana sa kaza da wannan duka ba hadisi bane to mu wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ana daga sanar da mutane cewa karatun mu dai da muke ran asabar yana nan saboda wa'azin da aka ce za a je domin ranar asabar babu wannan magana saboda kasancewar su sun ce sun fi so a je ranar juma'a mu ce ranar asabar za mu je in sun ga akwai sararin da za su karbi wannan zuwan namu a asabar to za a je domin ranar juma'a za a shiga matsala za a takura direbobi sannan kuma tafiyar ba za ta yi mana daɗi ba muna tafiya masu kasuwa suna dawowa kuma hanyar daji to muka ce sai ranar asabar su kuma sun fi so a yi musu ranar juma'a suka ce su to in ranar asabar naira lokacin masu ciki sun tafi waye baya nan waye ya tafi ya dawo muka ce to ayi hakuri sai wata rana shine muka ce ba aka ba su hakuri aka hakura sai dai wata rana maimakon a je a yi a takura mutane gara a hakura ya yawwa tunda bayan Allah ana ta kokari bai kamata a takura mutane ba ranar juma'a nan suna aiki sai eh, a zo a tattakura mutane a kan don haka yanzu wannan walima ita kan akwai darasinmu na ranar asabar yana nan na riyadu sani ne insha Allah Allah ya yi yanzu sai walimar sabon fegi na ranar yaushe ranar lahadi ko to insha Allah yanzu walimar da take gabanmu ita ce wanda za a tafi cikin garin son tsohuwar kasuwa insha Allah ranar lahadi mai bayan an ci kasuwa an samu kuɗi kana gama kirga su ka koye sai ka tafi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ison ikon halarta sai wa shigari insha Allah a sabon fegi Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد ربنا ظلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل خيره في نهره واشكره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك 定要都知道。